Gwamna Abba Kabir Yusuf ya baiwa kowane maniyaci daga Kano tallafin Naira biyar Wannan na zuwa ne bayan Hukumar Alhazan Najeriya na ta buƙaci kowane maniyaci wanda ya biya kafin alƙalami a baya ya cika aƙalla Naira miliyan ɗaya 1.9. Barkan ku da zuwa muryar Arewa Hausa TV, don Allah muna roƙon idan wannan shi ne wannan shi ne na farko ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, idan an daɗe da yi mana subscribe a danna like sannan a yi comment. Tun da farko na kwanta ce an yi ƙarin kuɗin hajji ne sakamakon tashin farashin dala. Gwamnan Jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya bai wa kowane maniyyaci daga Jihar Kano tallafin Naira dubu ɗari biyar domin cika kuɗin aikin hajji. Wannan na zuwa ne bayan Hukumar Alhazan Najeriya na ta buƙaci kowane maniyyaci wanda ya biya kafin alƙalami a baya ya cika aƙalla Naira miliyan ɗaya da ɗigo tara. A sanarwar da ya fitar a shafinsa na X, gwamnan na Kano ya ce a yanzu kowane maniyyacin daga Kano Naira miliyan 1.4 zai bayar ga Hukumar Alhazan maimakon miliyan 1.9, bayan ƙarin miliyan 1.9 na kuɗin aikin Hajji da Hukumar Alhazan Najeriya ta yi, na amince a baiwa kowane maniyyaci daga Kano Naira biyar domin tafiya Saudiyya. Dangane da hakan, maniyyatan da suka biya kafin alƙalami a baya na miliyan 4.7 da miliyan 5.4 ga Hukumar Alhazan Jihar a halin yanzu za su cika miliyan 1.4 maimakon miliyan 1.9, inji Gwamnan. Tun da farko dai Hukumar Alhazan Najeriya ta NAHCON ta ƙara farashin kujerar aikin hajjin bana da miliyan 1,918 da kwabo casa'in da ɗaya inda ta baiwa maniyyatan wa'adin zuwa 28 ga watan Maris ɗin shekarar 2024 su biya cikon kuɗin. Hukumar ta nahkon ta ce an samu wannan ƙarin ne sakamakon ƙaruwar farashin dala a Najeriya, sai dai hakan ya jawo martani da dama daga faɗin ƙasar inda aka yi ta kira ga gwamnatin ƙasar ta sassauta. Barkanku da zuwa muryar Arewa Hausa TV don Allah muna roƙon idan wannan shine ku na farko ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa idan an daɗe da yi mana subscribe a danna like sannan a yi comment.